masanin wanda ya aiki a tekun Gulf of Guinea inda Najeriya ke tono mai a teku ya lissafa arziki da yawa da ake fitarwa daga jikin man fetur, tamkar saniya da akan amfana da namanta, fatarta, nononta, ƙahonta da sauransu. Dr. Ibrahim ya alakanta matsalolin rashin aikin matatun fetur din da asalin tarihin yadda kasashe masu ci gaban masana'antu suka zuba jari a harkar fetur ta hanyar manyan kamfanonin 'yan jari hujja da ba sa barin wani abu ya dakatar da ribarsu. Kuma kan mu manta, sukan zo su sai mu mu namu ɗanyar man ne wanda wannan ɗanyar man yana fitar da abubuwa na amfani za su iya fan ashirin akwai launukan robobin da duk daga jikin petrochemical ake fitar da su fertilizer da ake amfani da shi gas ɗin da jirgin sama ke amfani da shi kalanzir da muke abinci da shi gas ɗin da muke girki da shi gas ɗin da manyan kamfanoni da injina suke amfani da shi diesel wanda manyan kamfanoni ke amfani da shi lpfo hpfo ga nan idan aka su nafta ga suna da yawa wanda idan aka tace man nan har wani abu ake cewa kashin ɗanyar mai abu ne wanda ke da matuƙar amfani wajen masana'antu da kuma wasu abubuwan da kamfanoni ke amfani da su. A nan masanin ya ba da shawarar Najeriya ta yi ƙoƙarin kafa ƙananan matatun fetur a yankuna daban-daban da ba su da tsadar gudanarwa inda hakan zai sa dukkan arzikin har da dusar man ya zama yana amfanar 'yan ƙasa. Wannan tsari da gwamnati ta ɗauko na mai da NNPC kamfani mai cin gashin kanta tsari ne da ya dace. A takaice dai Najeriya dole ta kasance 'yan ƙasanta ne za ta rika bayo wa daman sai da ɗanyar manta idan har ana son a samu ci gaba. Najeriya dole sai ta koma ta zauna ta dubi yadda za a yi a samar da wa'annan ƙananan refineries ɗin ɗin da ake cewa modular refinery. Masanin tattalin arziki Abuja Yushau Aliyu ya ce ko da dai ba za a iya tabbatar da matatun mai na ƙasa ba, gwamnati za ta iya jawo kamfanonin ƙetaren su kafa matatun a Najeriya. Aliyu ya ƙara da cewa Arewa ta fi samun cikas don ba a gama batun tono mai a yankin ba balle a yi maganan cin gajiyar matatun man. Aiki ne da ya samu gwamnoni a ce gwamnonin Arewa maso gabas da na tsakiya su kira masu zuba jari da kudaden da suke samu a fitar da refinery a Katsina a siyo ɗanyen man nan daga Nijar tunda tana da shi a kusa. a fara saida shi a farashi ƙasa da yadda ake kawo shi saboda duk abin da ya shafi farashin man fetur shine dama kuɗin transport ne shi ya ɗaga farashin nan yake ta hawa sama to a yanke transport din Allah ya fitar da mai a Niger a yi refinery a siya a gyara wannan zai taimaka ma tattalin arziki ya zabura gwamnatin Najeriya ta sha bayyana muradin faɗaɗa hanyoyin tattalin arziki waje da man fetur inda ya zama hatta a man fetur din ba ta cin gajiyar kammalalliyar riba Nasiru Adamali kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya.